bismillahir rahmanir rahim kai ka ja mun littafi na bakwai wanda maman bebi ta rubuta ni kuma maman yusuf na karanta a littafi na shida mun saya inda shi ma baccin ne ya kwashe shi ba tare da sun sani ba to za mu ci gaba shiga ɗaya daga cikin bedroom ɗin ta yi ba ta ga kowa ba fitowa ta ta shiga na kusa da ɗayan tana ayyana abin da za ta majalit da jaduwa in dai ta su suna wani abu ikon Allah <laughs> tana shiga kuwa ta same su kwance sun cure waje ɗaya kamar za su haɗe junansu kunna wutan mai haske ta yi sannan ta fara ƙundumo wani uban ashar kutumar ubancan jalit saurin buɗe ido ya yi don da ƙarfi ta yi zagin kuma shi ba shi da wani nauyin bacci kallonta yake har ya buɗe idanun shi tar bai ce mata ƙala ba sai ido da ya zuba mata takaici ya cika kalfana ganin yadda suke rangume da juna kuma har lokacin jalit bai saki jaduwa ba wai ba za ka sake ta ba jalit wannan wani irin cin amana ne yanzu jiya jiya da kawo ni har ka fara cin amana ta ka fara zalunci kalfana ta yi maganan kamar za ta yi kuka ƙara shige da jaduwa cikin jikin shi sannan ya ce so kike yi ki tashi mun ita wani irin wai ke wace irin mace ce da ki shigo ɗakin mutane kina musu hauka zaɓar ido kalfana ta yi bakin ciki da ya takure mata zuciya bata san lokacin da ta yi kukan kura ta haye bet ɗin ba ta fara ƙoƙarin janye jaduwa daga jikin shi saurin tashi ya yana kara sanya jaduwa cikin nashi kokowa suka fara yi tana jan jaduwa shi kuma yana rike da jaduwa jaduwa da ta ji ana janta firgikici ta farka cike da tsoro ta kwalla wani uban ihu don ba ta yi tunanin kalfana ba ce sakinta ya yi jilit ya yi cikin fushi ya tsinka wa kalfana mari dafe kuncinta ta yi sannan ta wawuri jaduwa don ta rama a kanta matsar da isa gefe ya yi sannan ya ƙara mata wani marin ihu ta fashe da shi sannan ta cafko jaduwa da ke bayan yi jalit yarda ta ta yi ƙasa ta yi tana shirin hayewa kanta yi jalit ya buga mata kafan shi a fuska ba ta san lokacin da ta sanya jaduwa ba shi kuma ya fara dukanta ta ko'ina sai da ya mata lilis sannan ya ture ta gefe cikin haki ya fara magana wallahi ba ki isa ki dukan min mata ba kuma ki ji ni da kyau na sake faɗa miki na sake ki saki uku na sake ki ɗaya biyu uku na sake ki saki uku ki tashi maza ki fitar min daga gida tunda ba na ubanki ba ne wayo allah na na shiga uku jalit ni ka saka wallahi baka isa ba mu babu saki wallahi ban saku ba kalfana ta faɗa tana sha tashi tsaye ko kallonsa bai yi ba ya kama hannun jaduwa da tana gefe tsaye kamar ita aka saka jikinta sai rawa yake yi za su fita daga ɗakin kalfana ta tare hanya ta taku mujalit sakin hannun jaduwa ya yi ya mata alama da ta fita da sauri jaduwa ta fita tana hawaye murmushin gefen baki ya yi sannan ya ce da alamun kin kina buƙatar na karya ki tukun kafin ki bar gidan nan ƙara riƙe mai riga ta yi sannan ta ce wallahi wallahi ba zan bar gidan nan ba sai na sa ka sai na sa ka dole da tsiya ba ma da arziki ba ka danga na sai ka yi daka sanin sakina da kai dariya ya sake sannan ya tura ta gefe yace ce tun da ni jahili ne kamar ki ko ai in kin ga kin kwana a gidan nan to ba na numfashi wallahi ko ki fita ko na miki dukan da ba a taba miki shi a rayuwanki ba banza mazinaciya wawiya kan shi ta ƙara yi gadan-gadan ita a dole sai ya ci rigan jikin shi ya fara ƙoƙarin cirewa yana ayyana irin dukan da zai mata ji ya yi aron shi ta fara ta rungume shi ta fara aron gume shi ta fara kuka jaduwa ce ta zaka mai kuka ta ce haba ya yi jirit menene haka don allah ka yi haƙuri me yasa za ka sake ta ni dai in ba ku daina ba wallahi zan fita in bar muku gida gaba ɗaya rungumar ta yi shi ma sannan ya kalli kalfana da ke tsaye sai musgure take yi ya fita daga ɗakin jadu na rungume a jikin shi suka shiga ɗayan bedroom ɗin zonawa kalfana ta yi a ƙasa jabas ta fasa kuka sai a yanzu take hango tashin hankalin da za ta shiga in abbanta yi san an sake ta wayyo zuciyarta to zuciyanta ta ba ta shawara kar ta koma gida kawai ta yi tafiyanta gidan sunusi yadda take a matsanna ta samu masu cinta tashi ta yi ta fita daga fat ɗin gaba ɗaya ta shiga nata wayanta ta ɗauka ta kira nusi ta sanar da ita abin da ke faruwa dariya nusi ta yi sosai sannan ta ce ke dalla kar ki damu ai ya rage miki zunubi ne da kuma da auren fa kika je kina bin maza ai sai ya fi zunubi yanzu bari dai na zo na ɗauke ki ni ma yanzu nan na dawo ko wanka ma ban samu na yi ba to shi kenan sai kin zo bari na shirya kayan da zan tafi da su kalfana ta yi maganan tana kashe wayan kuka sosai ta duwa take yi jalit ya yi ya ta shiru ta ƙi yin shiru kamar ita ya saka take ji magana ya fara mata a hankali cikin kwantar da murya ya ce jaduwa ko kalfana ba ta miki wannan abun ba daman zan sake ta ba zan iya zama da ita ba kalfana ta fi ƙarfi na jaduwa ko kin san kalfana ba namiji ɗaya take set da shi ba sai biyu kin ga kuwa jaduwa ba zan iya zama da ita ba um, kin ko ga jaduwa ba zan iya zama da kalfana ba ban san iya maza da take bi ba ban san kuma ya take ba ko tana lafiya ko ba lafiya lau take ba ban sani ba dole yanzu sai na je asibiti an duba ni ina cike da tsoro jaduwa ta zaro ido tana kallon shi tana mamakin wannan magana da yayi jilis nan ke faɗa mata ranguman shi ta yi ta ƙara fashewa da kuka sanin da ke insha Allah ya yi jilis lafiya lokaci amma me yasa kai saurin sakin ta yanzu kowa laifin ka zai gani kwana ɗaya da yin biki ta sake ta haba ya yi gare shafa kanta ya yi sannan ya yi murmushi yana sakan mata kis a kumatu ya ce baby jaduwa mu bar wannan magana na san kina jin bacci zo mu kwanta share hawayenta jaduwa ta yi sannan ta ɗaga mai kai ya ɗauke ta cak ya kwantar da ita a tsakiyar bed ɗin sannan shi ma ya kwanta ya rungume ta sosai zazzabin nasa ya ɗan sauka misalin ɗaya saura lucy ta zo kiran kalfana ta yi a waya dama ta shirya fitowa ta janyo akwatinta ta buɗe gate ta fita motar lucy ta shiga kallonta lucy ta yi ta kwashe da dariya sannan ta ce amaryan kwana ɗaya soya kike haɗa rai kalfana ta yi sannan ta ce ba na son iskanci lucy ke ni na manta ma tablet ɗin nan da na saka mishi a cikin ruwa kuma na saka shi cikin firij Allah ya sa ma ya sha ya je ya farka waccan shegiyar yarinya kin san ma bi na saka mishi ai <laughs> insha Allah sai ya sha daga shege da daruwan mu dariyan mugunta ga shi zo. ba zai sha ba insha Allah dariya ne sai dai yi sosai sannan ta ce muguwa ba amin ba in yarinyan ba irin ki bace kuma baki san da matsala gaskiya koma ki ɗauko kar ki cutar da yarinya ita ta miki laifi ko koshi tab wallahi ba zan koma wannan bakin gidan ba ke mu tafi don allah na kira su abdul Koshi ɗaya ne na samu na ɗan rage wannan jaraban jan motar lucy ta yi tana dariya ba su fi minti talatin ba suka isa gidan lucy dama ita ɗaya ce a gidan sai in ta gayyato maza abokanta sabida ba a abuja take ba iyayenta yan asalin taraba ne karatu ne ya kawo ta abuja don babanta babba ne sosai yana da kuɗi kuma shi ma ya kama mata gidan da take ciki yanzu saboda yana so ta yi karatu sosai suko ga karatu na tana yi tun kafin su shiga kalfana ta fara kiran abdul a waya ta san komai dare idan ta kira shi to zai zo shi yasa ba ta da matsala da shi tana kiran shi kuwa ya ce gashi nan zuwa haka suka shiga cikin gidan a falo suka zube nutsi ta kalli kalfana da duk cikinta shaidan duka ne ta ce kai jalis din nan ya miki duka gaskiya ya sha da ke dariyan ta kai ci kalfana ta yi sannan ta ce hun hmm, shi ma ai ya ji a jikin shi wallahi da yau ya kuskura ya shigo na hun hmm. wallahi da sai na ga yana fitar da jini zan bar shi ko da yake ma ai yau da safe ya ji a jikin shi ba karamin gajiyar da shi ne ba shege kawai kuma ba dai ta ƙara shekewa da dariya ta ce shegen barke dai wallahi ba dan yana da daɗi ba da ba kyale shi zan ba ko yanzu da na tsaya an da ya tsaya sai na ƙara hmm, to Allah ya kyauta Lucy sai dariya ta dube ta domin magana domin tana gama maganan ta tashi ta shige bedroom ɗinta gyara zaman ta kalfana ta yi tana jiran abdul ba a fi goma ba ta ji ana noki tashi ta yi ta fita ko hijab ɗinta ba ta saka ba daga ita sai wannan rigan buɗe get ɗin ta yi abdul ya shigo rungume shi ta yi tana murmushi shi ma runguman ta yi sosai ya fara kisan ɗin jikinta yana lashe baki don ya san yau zan sha gara hada bakinsa ta yi ta fara tsunsa ita ma tana shan mishi tana sa mashi hannu a kirji tana yawo da shi kama hannun abdul tayi sannan ya jata ta suka shiga falo faruwansu da watanninsu a falo suka yi zandar suka fara masha'arsu gaba ɗaya abdul ya rikita mata lissafi haka ita ma duk sun fice hayyacinsu sai da suka yi wasanninsu sannan ya zira mata joystick nashi ya fara aiki sai da ya ji ya gaji tukun ita ma ta haye saman shi ta fara nata washe shagari bayan ya yi jalif ya da daga masallaci dama ya tashi jaduwa kafin ya dafi sallah ta idar da sallah tana zaune a saman sallah ya tana lazumin ya shigo zauniya ya yi kusa da ita yana jawo ta jikin shi murmushi ya saki mata sannan ya ce good morning my beautiful wife rufe fuska ta duwa ta yi sannan ta ce ina kwana yaya Jali. fararen wasa yi mata ya ce yau kuma ni ake jin kunya wayo ni daɗi yau matata ta gaishe ni hmm. rufe fuskanta ta yi tana dariya ta dafe idanunta da hannu sannan ya ce ash ta cizon mai hannu da ya kai setin bakinsa ya ce a ah, da safi sauran kallon gurin jaduwa ta yi tana sa hannu ta dafe hannu yana murmushi tura baki ta ji ta yi ɗaukan ta ya yi tafi aza ta saman bet ya fara ƙoƙarin cire mata hijabin jikinta rike hijabin ta yi tana mai murmushi langwaɗe kai ya yi sannan ya ce bebi na fa bebi na fa zan gani na san yanzu ya fara motsi ko dole dole ma idan monday ta zo mu je asibiti a duba min lafiyan shi sakin hijabin ta yi tana shafa lallausan suman kan shi don ba karamin birge ta yake ba shi fa cikin ya fara yi yana magana kasa kasa shafa cikin yana magana kasa kasa ita dai zaduwa shiru ta yi tana jin shi har ya gama abin shi ya dawo kusa da ita ya kwanta ya rungume ta a jikin shi kankame shi ta yi ita ma tana jin wani irin annashuwa don ba ƙarya tana mutuwar sanjilis wasa ya fara mata da harshen shi a jikinta yana lasar kunnen ta ture shi ta fara kare jikinta tana dariya shi ma dariyan ya yi har haƙoran shi suka bayyana ya ce my beautiful wife me za ki yi mana break da shi yau Jirgin ta kai ta yi sannan ta ce jiya mun yi waya da unni. za ta min waina don ita kawai nake sha'awa na ci oh yanzu za ki sa ummi aiki da kin bari na siyo miki ko kin san ana siyarwa a restaurant da sai ki ci yin maganan yana sakan mata kis a wuya za kai ta yi sannan ta ce a'a ni na fi son na ummi na don ta fi daɗi dan ƙaramin bakin ta yake kallo yadda take magana sai ta ba shi sha'awa ya manna masa kis yana murmushi gyara kwanciya duwa ta yi a cikin shi ta fara bacci shi ma baccin ya fara nan ya rufa musu barko abdul da kalfana kuwa har safe suka kai suna abu daya sai da abdul ya gaji dan shi ya barta ita kam ba wai ya ishe ta ba yau na ga jaraba. kawai ganin ya gaji ne ya sa ta bar shi suka shiga toilet suka yi wanka kamar mata da miji suka fito rungume da juna ko basilin kalfana ta shafa mai tana yi tana ƙara shafa shi har dai ta gama ta taimaka mai ya sanya kaya sannan ta shiga kicin wajen nusi suka fara haɗa abin da za su yi break sun gama haɗa komai a ɗan ƙaramin dining table ɗin sannan ta je ta riƙo ma abdul hannu ta kawo shi har kujeran dining sannan ta zaunar da shi ya zauna nusi kallon su ta yi ta kwashe da dariya sannan ta ce ango da amarya kwana ɗaya wai abdul da wannan moran ƙawartawa da kake mai zai hana ka aure ta kun ga shi kenan jaraban ku ta haɗe da jaraba har abdul ya kai kwai bakin shi ya fito da shi yana tari da sauri kalfana ta ba shi ruwa sannan ta fara shafa mai baya a hankali gaba ɗaya ido suka zuba mai suna ganin yanda ya rikice lokaci ɗaya giranusi ta ɗaga mai ta ce yaya dai murmushi ya sannan ya ce no ba komai kawai kwarewa na yi amma yanzu na su oh sorry kalfana ta yi maganan cike da damuwa kama hannunta ya yi yana manna mataki, sannan ya ce karki damu fa ai na sha ruwa na ga nan dai ba wani daga nan dai babu wanda ya kara magana har suka kammala cin abincin abdul tashi ya da sauri ya ce an kira shi a gida baya so a san ba a gida ya kwana ba nan dai suka yi sallama akan zai dawo an jima bayan tafiyar sai ta kalli kalfana ta ce ƙawata mai yasa da nake ma abdul magana ya aure ki ki sake baki bashi oke da nake mai magana ya aure ki baki saka baki a cikin maganan ba na ga baki ce komai ba ko ke ma ba kya son shi ne dulli zakai kalfana ta yi sannan ta ce ina son abdul amma duk sanda nake mai bai kai na jalit ba shi har cikin zuciyata nake son shi da na san zan samu jalici wallahi ba zan taɓa zubar da budurci na a titi ba tunda na san duk wannan abin rashin shi ne ya ja ni yanzu ma tunani na ne yadda zan koma gida a ce kwana ɗaya da yin biki an sake ni ko yan biki ba su gama tafiya gida ba dafa kafaɗar tanusi dai sannan ta ce haba kalfana sai ka ce ba ke ba haba kalfana kina abu kaman wata wadda bata waye ba wannan abin ai bai kai abin da zaki shiga tunani ba ba za ki koma gida yanzu ba sai nan da nan gaba kaman wata ɗaya haka zaro idanuwa kalfana ta tace nusi kina da hankali kuwa yanzu in yan gidanmu suka je gida fa ya zan yi ko kuma jalil ya ce a zo a kwashe kayana gaskiya dole na koma gida dariya nusi ta yi sannan ta ce kenan. ki koma amma ki samu amsar da zaki ba babanki in ya tambaye ki mai kika majalis ya sake ki har saki uku shiru kalfana ta yi tana tunanin can ta ce haka ne fa nusi amma yanzu ya kike gani na kira yayata na gaya mata ko kuwa kin san fa yanzu sai na yi idda kuma ni wallahi ba zan iya kai wa ko sati ban yi sai ba um. aikin tona makanki asiri ne in dai kika bari wata ta ji a gidanku ke dai kawai ki shiru kuma karki kuma karki so mama ki ce za ki koma yanzu kuma sun kira ki sun ce za su zo ki ce ba ki nan kun yi tafiya garin su jalif sun kuka tafi nusi ta faɗa mata maganan daga kai kalfana ta yi alamun ta gamsu da shawaran ƙawanta ta misalin karfe sha biyu hajiya kaka ta zo ita da wasu yan uwansu mani kin gama lokacin da su jalis ba su tashi bacci ba nokin aka fara yi jalis ne ya ji ana buga kofa ya gyara ma jaduwa kwanciya ya fito ya ma sha su sera ne sara suka zo yana fara tunanin irin nashi na rashin mutuncin da zai musu yana bude kofa ya ga sajiya kaka murmushin dole ya yi yana ba su hanya suka wuce suka shiga ciki da sallama suka zazzauna akan kujera hajiya kaka ta kare mai kallo sannan ta ce awu ba kuma tashi ba lallai ka gaishe da yan uwan momi yayi sannan ya ce kaka an kwana lafiya rike baki hajiya kaka ta yi sannan ta ce oh Saratu. yanzu jalit sai yanzu kuka tashi da ba mu zo ba ma da sai yamma kenan bacci kamar na mutuwa ai gwara ita da duwa. juna biyu ne da ita sai ka biye mata kuna bacci tashi yayi ya shiga kicin kamar bai ji abin da take faɗa ba dan ya san ta da mita jus ya ɗauko ya zubo a babban tire da ruwa har su suke ya kawo musu zaunawa ya yi kusa da hajiya kaka yana mata murmushi ita ma washe mai baki ta yi sannan ta ce angon mata biyu jaduwa da kalfana take komai nashi ya manta da shi sai daga banjalis ya faɗi jin ta ambaci kalfana hajiya kaka ta ce to bari mu shiga wajen kalfana kafin jaduwa ta tashi ka san ba a son tashin masu juna biyu shiru ya yi gaban shi na tsananta faduwa ya rasa ma me zai ce mata tashi hajiya kakatai tana cewa uhun yau kuma azumin magana kake yi yau azumin magana yake ji ku tashi mu shiga wajen kalfana saurin tashi ya yi na cewa kaka kalfana fa ba ta nan ta tafi gidansu dawowa hajiya kakatai ta zauna sannan ta ce gidansu kuma ban gane ba ka taba ganin an kawo amarya a ce ta tafi gidansu eh eh daman mm, to sai kuma ya kasa magana yayar mami ce ta ce jalil wai lafiya kake wannan abin da kake yi baka da gaskiya ka yi magana mana ya za a yi daga kawo amarya shekaran jiya yau ka ce ta tafi gidansu to ni ma dai shi na gani ya yi maganan kuma ya tsaya yana mana yana mana kame kame sai ka ce makaryaci Hajiya ka ta magana sakinta ya yi shi ne kawai kan sakinta na yi shi ne kawai abin da Jalif ya ce saki saki la ilaha illallah Jalif kana da hankali kuwa ko dai kana shaye-shaye ne yayin mami ta ce tana dafe ta taɓa hannuwa shafa kan shi ya ya fara yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi kam Jalif sai an bincike ka a dubi kakalwan wannan taka hajiya kaka ta faɗa take da mamakin jikan nata gyaran mayafin ta hajiya kaka ta yi sannan ta ce to ai ba mu ga ta zama ba dole iyayen shi su sani ko ku zo mu tafi ga abincin ku nan waina da jaduwa ta ce tana so Allah ya kyauta amma gaskiya kam ka ɗan fara kurɓe-kurɓen nan na zamani shiru jalit ya yi ufan bai ce musu ba har suka fita daga ɗakin komawar shi ya bedroom yana tunanin kishin da yana tunanin kashin da kashin da hajiya kaka za ta haɗa mai don ya san sarai yana shiga bedroom ya gaci duwa mata tashi zuwa yi bakin bet ɗin ya zauna yana cikin mata murmushi ita ma murmushin ta sakan mai Rugo hannunta yi ta sako daga bed ɗin sannan ya ce mu je ki wanka ko ga break ɗinki can an kawo. Daga mai kai ta yi sannan suka shiga toilet ɗin. Daman sun saba wankan su tare shi ya sa jaduwa ba ta ji wani ɗarɗar ba. Ya wanke ta ta shi ma ya yi. Hajiya kasar har Allah Allah ta ge su shiga gidan su shiga mota motansu. Suna hawa suna fitowa daga fat ɗin abbi ta tarar da su ai kuwa hada su momi da dadi su ma suna break ciro wayan ta tayi a jaka ta kira big momi ta ce ta zo ɗakin abbi ta ce to ga ta nan zuwa gaishe da su dadi suka yi aiko suna gama amsawa ko amsawa bata jira sun gama ba ta ce yanzu nan daga gidan jalis nake dadi ya ce masha Allah duk suna lafiya ko daidai lokacin big momi ke shigowa samun kusa da abbi ta zauna tana kallon hajiya kaka ta ce lafiya kuwa hajiya ina fa lafiya jalut ya sake wannan ya saki wannan yarinya ni kun ga na manta sunanta nake yi wallahi hajiya kaka hukuma wato manta sunan kalfana ma take yi hmm. sauran kallonta dadi ya ce kalfana yaushe kuma mai ta mai hajiya kaka yo ita fa ni zan yo ta ina fa zan sani yanzu mu je gidan nasu zan shiga ɗakin nata sai ya ce min ba ta nan ina ta je wai ya sake ta shine na ce to wallahi ku duba lafiyan yaran nan anya kuwa kalau yake subhanallahi shine kawai abin da big mommy ta ce hafi bai ce komai ba ci gaba ma da cin abincin shi yayi waya daji ya dauka ya fara bin nan jalis yayi kiran shi yayi wayan kuwa tana kusa da jiduwa tana cin waina ta miƙa mai don ta ga sunan dadi tun da ya gani ya san wannan tsohuwar ta kai rahoto ɗauka ya yi cike da ladabi yana sallama amsawa dadi ya yi sannan ya ce yanzu nan duk abin da kake yi ka bari ka zo gida ina son ganin ka yanzu yanzu nan kuma to dadi shine kawai abin da ya ce ya kashe wayan tashi yana ɗaure agogon hannun shi damun ya shirya cikin wani farin yadi ya yi kyau sosai ya manna ma jaduwa kis a fuska sannan ya ce bari na je ba zan daɗe ba dadi ne yake son gani na. murmushi jaduwa ta yi sannan ta ce shikenan ma yaya sai ka dawo ina gaishe da kowa na gida shi ma murmushin ya mata sannan ya ɗauki kiɗin motan shi ya fita yana ɗaga masa hannu tafiya yake yi amma tunani ya cika mai zuciya yanzu mai zai ce musu suka tambaye shi wata zuciyar ta ce ka gaya musu gaskiya kawai haka nan ya yi na'am da shawarar da zuciyar shi ta fashi har ya isa gidan nasu ya fara wani mai gadi ya bude mai gida fakin ya yi ya fito sannan ya fita dare ɗakin abbi ya hau su hajiya kaka an gyara zama ana jiran jilit sallama ya yi sannan ya shigo to bar tanka da shigo hajjale <clears throat> amsawa su momi suka yi ya zauna kusa da abbi yana gaishe shi ya gaishe da su momi da dadi shiru kowa yi can dadi yake jalit yanzu a shekayi girman da za ka yanke hukunci ba da sanin ɗaya daga cikin mu ba wani irin laifi wannan yarinya ta yi mara kasa ta ƙasa da kai jalit ya yi sannan ya fara magana a cikin nutsuwa dazi na san na yi laifi amma don allah ku yi haƙuri wannan hukuncin da na yanke shi ne daidai da kalfana ko don wannan bai wa allah da bata san komai ba jaduwa kallon shi abdi yi, sannan ya ce kai kar ka mayar da mu mutanen banza mana tambayar ka aka yi amma ka tsaya kana wani kame to dai ya rasa bakin magana ne kawai ya kaka ta yi magana wani irin kallon jalit ya zuba mata wani irin kallo jalit ya zuba mata don ba karamin haushi take bashi ba sannan dadi ya ce dadi kalfana ta fi na, sannan kuma ba ni ɗaya bane namijin da ta taɓa sani a rayuwanta tana harka da maza sosai ban san da iya zaman da ban san da iya mazan da take harka da su ba ba za ta iya kwaso mana ciwo ban sani ba zafar ido hajiya kaka ta yi sannan ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a aka kyauta <laughs> ita ma big mommy ta fa hannuwa ta cike da mamaki ta ce kai Allah ya shirya mana zuri'a ni fa da mun tun da naga yarinyar nan hankali na bai kwanta da isa ba wallahi kamin daidai don tun da ta riga da ta saba da maza ba za ta taba dainawa ba sai wani ikon Allah shiru dadi da abbi suka yi kowa da irin tunanin da yake yi san dai abbi ya ce saki nawa kamata yanzu bakin shi na rawa ya ce saki uku sauran kallon shi dadi ya yi sannan ya ce kash ka yi sauran saki gare har uku kuma to Allah ya sa haka shi ya fi zama alkhairi amma dole mu je gidansu don babanta yana da mutunci ba zai yiwu mu yi haka ba ba tare da ya san hakan ba dole mu shirya an jima mu ce ba shi haƙuri daga kai abiya ya ce eh haka ya kamata don ko mu ne yarmu aka sake ta kwana ɗaya da biki ba za mu ji daɗi ba dole mu je bayan magarba sai ka kamata ta bada goyon bayan hakan a je gidan su karfana, don a bawa mahaifinta haƙuri nan suka ce jalita ya tashi ya tafi za su mai shi za su neme shi sannan kuma Allah ya kyauta gaba ya ce amin sannan ya fice cikin gidansu ya shiga ɗakin mami ya fara zuwa sosai yau ta sakin mai suka gaisa har da fira tana tambayar jaduwa ya ce tana nan lafiya bai masa maganar kalfana ba ita ma ba ta mishi ba nan ta ce ya je ya gaishe da ummi ya ce daman yanzu zai je fitowa ya shiga ɗakin ummi zaune duk ta ya same su suna ta tafira har da su muhibbat ya gaishe ta ta amsa mai kamar da ya daɗe suna fira sannan ya tashi ya tafi ya ce jituwa na gaishe ta ta ce tana amsawa motan shi ya shiga direct hospital ɗin kusa da su ya je akwai abokin shi a hospital ɗin ya kira shi a waya ya gaya mai yana waje abokin nashi ya fito ya shiga da shi ofis ɗin shi ya shiga suka gaisa irin ta abokai sannan jalit ke mai magana akan ya gwada shi ko yana da hiv zarar ido abokin nashi ya da mamaki da ya san jalit baya neman mata Bayani jalit ya mai ya shi tsoro yake ji kar ya je ko tana da cuta ta saka mai sosai abokin nashi ya fahimtar da shi yace ce kuma insha Allah ba wani ciwo da yake da shi ai sai kar ya damu babu wata damuwa insha Allah Zanet dai bai yarda ba ya ce shi dai a gwada shi hakan abokin nan nashi ya gwada shi ya gaya mai babu komai sannan hankalin shi ya kwanta sallama suka yi ya fita ya wuce gida don har ya fara misin ɗin jaduwa tun da ya yi jalif ya fita jaduwa ta tashi ta ƙara gyara gidan ta wanke duk wani abu da suka ɓata ta turare gida da turaren wuta sannan ta kwanta kan doguwar kujera ta ɗauki wayanta ta shiga whatsapp nata daman ƙanwar ummi ta sanya mata wasu ta sanya ta a wasu groups na matan aure don haka ta shiga don a koya mata wasu abubuwan da za su kasance domin zama um, magance matsalolin matan aure da kuma na girke-girke babu ƙaƙƙautawa ta shiga ta shiga karance-karance abubuwan da ya kamata wanda za su gyara mata rayuwanta domin ba karamin amfanuwa za ta yi a ciki ba ji ta kawai an yi mata sama da wayan hannunta a firgice da tashi tana zare ito. dariyan yaya jalis ta ji a jiyan zuciya ta sauke tana murmushi mai ta yi a jikin shi yana cikin mata murmushin ita ma ta mai mai sannan ta kwantar da kanta a kirjin shi kisan ɗin kanta ya yi sannan ya ce oh na daɗe ko my wife girgiza kai ta yi sannan ta ce ina nan shiru sai wayan nan ce take ɗebe man kewa lakatan hancin ta yi sannan ya ce to ai gani na dawo mai za a bani ƙasa da kai zajuwa ta yi don ɓata rai ya yi sannan ya ce zajuwa lafiya yanzu baki sona ko ko kusa da ke ba kya son na zo please ki tausaya min yau na ji dumin jikinki wallahi ina mugun kewarki kanta na ƙasa ta shigar ta ƙara shigar da kanta a ƙirjin shi sannan ta ce yaya yaya na kuma mijina kai na wani rita ka ce babu abin da yake jikina da ba zan maka da zan maka rowan shi babu abin da yake jikina da zan maka rowan shi kullum a shirye nake da kai lokacin ma kullum a shirye nake da kai lokacin ma da ban san matsayinka a gare ni ba nake ɗaukan nauyinka ina ga yanzu a kullum son ka ƙaruwa yake a zuciyata wani irin farin ciki ne ya kama shi lokaci ɗaya ya ƙara shigar da ita jikin shi ya haɗe hannayen shi da nata ya rungume ya ce hakika jaduwa ke ta wuce babu wanda ya isa ya raba mu ko sai mutuwa insha Allah ko mutuwa ta zo tare za ta ɗauke mu wallahi jaduwa ina son ki san da ban taɓa ma wata ƴa mace ba jaduwa son ki ne ya haddasa min sha'awar ki har Allah ya sa ke ɗin ta wace ta har abada murmushi ta yi sannan kawai kawai tana jin son shi na ƙara narkuwa a zuciyarta sai da aka fara kiran sallar la'asar sannan suka saki juna har ya kai ƙofar fita ya dawo daidai kunnenta ya ce ki shirya min kanki yau zan gaisa da my babies rufe ido ta yi da hannunta biyu sannan ta ce komai a shirye yake jiranka kawai yake yi daga mata gira ya yi sannan ya ce da gaske hmm. kara rufe fuska ta yi ta tashi ta shige bedroom da gudu misalin karfe biyar maman kalfana ta kira sa a waya amma tana gani ta ki ɗauka don bata san abin da za ta ce mata ba kuma lucy na tsoratar da ita akan tana ɗauka fa to za su gane halin da take ciki kawai kar ta ɗauka ta ma kashe wayan gaba ɗaya haka kuwa ta yi sai wani sim ɗin ta saka ta cire wancan saboda kiran abdul da tun ɗazu shi ma take ta kiran shi ya ki ɗauka kuma yana gani a nashi ɓangaren kuwa tun da ya ji ta fara mai magana akan ya auri kalfana ya yi makanshi alkawarin ba zai ƙara zuwa gurin kalfana ba saboda shi a tsarin shi ma bai da sha'awan auren mace irin kalfana a ce a fara sai tun dare har safe kwata-kwata ita bata gaji ba duk irin jarumta irin ta abdul sai ya ji kamar ya gudu don joystick ɗin shi kamar za ta karye take mai azaba daga ƙarshe ma da ya ga za su dame shi sai ya sanya lambanta a an yayi blocking na lambanta saboda shi an saka mai rana ma nan da wata nan da yan watanni sai gaya wa kalfana bikin shi gaya wa kalfana ne kawai bai bacin tuni da ta sani da za a zo wata tsabibiyan nusi za ta zanga faɗa mashi ya aure kalfana kalfanan ne bayan sallar magarba daji da abbi sai kuma abokin abbi suka shirya sai gidan su kalfana ko da suka je liman na masallaci su ma sallan suka shiga lokacin ana shirin da sallan isha'i gaba ɗaya suka yi jam'i bayan sun idar ya gama ya gansu suka gaisa sannan suka cire mai suna son ganin shi bai kawo komai a ran shi ba su ma abin ya ba su mamaki ganin liman bai canza musu ba ko da suka shiga cikin gidan masaukin baki ya shigar da su aka fara kawo musu abubuwan tabawa ruwa kawai suka sha sannan suka fara mai da su gun liman abi ne ya fara magana ya ce to da farko dai mun zo baka haƙuri ne akan abin da wannan yaro ya yi ka san yaran yanzu ka haife su ne baka haifi su ba bai yi shawara da kowa ba a cikinmu ya yanke wannan hukunci mu ma sai ɗazu muka sani wallahi da ya gaya mana wannan hukuncin zai yanke ba za mu taɓa barin shi ba ko a mai ko a ya samu wannan yarinya kuwa to ba mu sani ba sai ɗazu don allah ka yi haƙuri amma abin ba daɗi kallon shi liman ya yi don kwata-kwata bai gane inda magana ta dosa ba cike da mamaki ya ce a'a alhaji lafiya kuwa ku yi haƙuri fa amma duk ban gane inda zancen naku ya dosa ba kallon kallo su abdi suka fara sai dadi ya ce zancen sakin da jalit ya yi wa kalfana shine daman maka zo ba da haƙuri saki liman ya maimaita da mamaki abokin abdi ne ya ce eh malam ko baka sani ba ne girgiza kai liman ya yi sannan ya ce wallahi ban san wannan zancen ba kuma yau a gidan na wuni sabida sabida masu zuwa min allah sanya alkhairi ban fita ba kuma kalfana ba ta dawo gidan nan ba amma bari na kira mahaifiyarta na ji ko da na fita masallaci ta shigo ban sani ba jinjina kai abiyayya ce eh to kira ta amma kuma tun jiya ya ce min ta bar gidan waya liman ya fito da ita ya kira umma mahaifiyar kalfana tana ɗauka ya ce kalfana ta dawo gidan nan kalfana kuma umma ta maimaita eh shine abin da liman ya ce umma ta ce mai mai zai dawo da kalfana kuma gidan nan bata zo ba kashe wayan yayi sannan ya fara kiran wayan kalfana kwata-kwata ma bata shiga ba liman ya sauke ajiyan zuciya sannan ya ce gashi na kira mahaifiyarta ta ce mun bata zo ba kuma ba mu ma san da wannan zancen sakin ba amma me ya haɗa su haka saki kwana ɗaya da ba da biki kallon kallo suka fara yi don gaskiya maganar da nauyi a faɗa mai amma bayan da za su yi dole su faɗa mai karya ga laifin ɗan nasu dadi ya ce malam ka yi haƙuri da duk abin da za ka ji ka san dai yaran yanzu sai dai allah ya shirya mana kawai da kuma sanya ido musamman a kansu Zirik ya saki kalfana ne akan ya same ta babu durwa ba kuma a cewan shi ta fi ƙarfin shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kawai abin da liman yake maimaitawa bai san lokacin da cirban hannun shi ya faɗi ba Allah sarki ya aje wani nauyin ajiyan zuciya zuciyar shi tana bugawa sannan ya ita kalfana hun amma babu komai ni kalfana za ta tona mu asiri shi kenan ta yi wa kanta sauran dakatar da shi abokin abdi ya yi sannan ya ce a'a liman ai ba baki za ka mata ba addu'a ita ce kawai mafita amma don Allah kar ka mata baki yanzu inda take shine abin tunani dole ka shiga cikin gida a kira 'yan uwa ko ta je gidan wani a cikinsu girgiza kai liman ya yi idan nan nashi ya yi ja sosai ya miƙa musu hannu suka ƙara gaisa sannan ya ce na gode sosai Allah ya bashi zaman lafiya da ɗayan matan nashi zan shiga cikin gida babu komai sa'abbi suka ce mun gode su ma suka tashi suka fita karfe takwas na dare jalif ya shigo gidan ya dan fita siyo musu abincin da za su ci an kawo musu daga gida amma kwata-kwata jajuwa ba ta son kamshin shi shi ne ya fita ya siyo musu wani har da kazan amarci to a bani kaɗan ango <laughs> jalif ne ya faɗa har ya yi fat ɗin jaduwa zai shige sai ya tuna akwai agogon shi da ya manta a ɗakin kalfana sai ya shiga ɗauka da bata kulle ba ta tafi direct bedroom ɗinta ya shiga ya ɗauko agogon a saman miru, sai kuma ya shiga kitin don wauta don wutar a kunne take ba a kashe ba shiga ya zai kashe sai ya buɗe firij allah sarki ya ga me a ciki ruwa ya hanga a ciki ya ɗauko ruwan ya haɗa shi a cikin ledan hannun shi ya fito Allah sarki to ni kan zan dakata a nan saboda ɗauko wannan ruwa da ya yi ba zan iya ci gaba da wannan karatu ba don jin tashin hankalin da za a shiga mm. kada ku manta wannan littafi ya samu rubutu daga maman baby ni kuma maman yusuf na karanta sai mu haɗa a littafi na takwas maybe ya zama na ƙarshe ko kuma na kusa da na ƙarshe na gode to masu sauraro na zan iya ba da namban waya na akwai masu tambaya ta namba ko a ce ban faɗa daidai ba to ga ta 081 66 59 30 55 shida shida biyar tara uku sifili biyar biyar shine namban wayan nawa na gode sai ma haɗa littafi na gaba kada ya kuma tona littafi mai suna kai ka ja mu to me ya ja mata to ya ja mata abubuwa da dama sun faru hmm to mu daidai zuwa